وأصحابه وأنصاره ومحبيه ومن كان على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد روى الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل مقت أهل الأرض عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الحديث هذا الحديث دال على أن الله عز وجل يتولى الصالحين من عباده وينظر إليهم ويتولى أمورهم وأن الله عز وجل يغضب ويمقت أهل المعاصي والمفسدين أينما كانوا في هذه الأرض بغض النظر عن جنسيتهم وعن انتماءاتهم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ما تؤول إليه الأمة وما يؤول إليه حالها في آخر الزمان ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه والحديث رواه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة تأكيد إن الإسلام بدأ غريبا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء وورد وصف الغرباء بالصلاح وبأوساط أخرى في ألفاظ أخر من هذا الحديث فمنها ما رواه الإمام الترمذي من حديث ما رواه الإمام الترمذي من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني رحمه الله عن أبيه عن جده عمرو بن عوف بن يزيد بن منحة المزني وحسنه الترمذي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس فوصفهم, فوصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإصلاح وأنهم هم المصلحون وروى الإمام الطبراني في الكبير من حديث جابر بن عبد الله بسند مقبول ورواه أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم الذين يصلحون حين يفسد الناس يصلحون حين يفسد الناس ووقع في رواية أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما سئل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس وهنا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح في أنفسهم ووصف الناس في آخر الزمان بالفساد لكنهم باقون على صفة صلاحهم فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه والحديث والحديث رواه الإمام الفسوي والحديث رواه الإمام الآجري في كتاب الغرباء والبغوي في شرح السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود وسيرجع قريبا غريبا كما بدأ فقيل فقال طوبى للغرباء فقيل ومن الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم النزاع من القبائل هم النزاع من القبائل وورد في رواية الطبراني في الكبير والأوسط والحديث رواه الفصوي في المعرفة والآجري في كتاب الغرباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فطوبى للغرباء قالوا ومن هم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم صالحون قليلون في ناس سوء كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يحبهم فهم صالحون في أنفسهم إذا وهم المصلحون لما أفسد الناس وهم النزاع من القبائل وهم صالحون وهم قليلون والذين يعصونهم أكثر ممن يحبهم فهؤلاء هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغربة وهم المعنيون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم المعنيون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت النساء افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وفي رواية كلهم في النار إلا واحدة وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواحدة قال هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهم المعنيون بالجماعة المراد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم وهم أهل السنة الذين تبيض وجوههم يوم تسود وجوه أهل البدع كما أورد الإمام الطبري رحمه الله وغيره من أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهم المعنيون في قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم فهؤلاء هم القليلون الذين ينجيهم الله عز وجل من فتن آخر الزمان لأنهم صالحون في أنفسهم وهم المصلحون لغيرهم وإذا أراد الله الانتقام فإنه يخلص, يخلص الصالحين ويخلص المصلحين كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف في قصة قوم موسى عليه السلام واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وهم أهل السنة الصالحون المصلحون أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وهم المعنيون في قوله عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهم خير البرية الذين بشر بهم الله عز وجل وذكر مآلهم في سورة البينة فقال أولئك هم خير البرية ومن لم يكن فيهم ولم يكن معهم فهو في متاهة ولا بد أن تجرفه, أن تجرفه أمواج الطوفان التي تموج وتتلاطم في هذه الزمان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العاملين بأوامره الناهون عن من ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa bayan mun yi wa junanmu wasiya da kiyaye dokokin Allah da jin tsoronsa sani cewa Allah subhanahu ta'ala mai girma da ɗaukaka da ya aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da shari'a ta addinin gaskiya ya saukar masa da wahayi na alkur'ani kuma yana masa wahayi na sunna ya zanda abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa umarni ne daga Allah daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa yana cewa kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisin Iyad ibn Himar Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa ubangiji maɗaukacin sarki ya fusata da dukkan mutanen da suke duniya ya yi matuƙar fushi da su fushin da zai danƙe su saboda fushin da ya yi da su da larabawansu da waɗanda ba larabawansu ba duka Allah ya yi fushi da su kuma Allah ya yi fushi da mutum irin wannan fushin to ya fusata ya danƙe shi sai 'yan tsirari ne kaɗai ba su shiga cikin fushin Allah ba su ne baƙaya min ahalin kitab wa'anda suka yi saura cikin wa'anda aka saukar da littafi kuma suke riko da littafi to Allah ne rahama wanda rahamarsa ta wadaci komai da za a tattara komai da ma'anar komai a aji a wuri guda a ɗauko wani yanki na rama ubangiji a ɗora a kan komai sai rahamar dan yankin da aka ɗauko sai ta ragu da yawa komai kuma yana cikin rahama amma duk da haka kuma ubangiji yana da fushi yana da ruku shi yasa mu aka hana mu mai ruku abin da ake nufi da riƙo shine a maka abu ka bar shi ba za ka manta da shi ba kuma in ka tashi karama domin ubangiji in ya tashi ramuwarsa to sai ya gama tara ɗan adam a inda ba zai iya kurcewa ba kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira inda Muslim inna Allah la yumli bizalimi hatta idza akhadhahu lam yuflit thumma qara qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid haka dama ubangiji yake rikonta kamunta in yadda ki mutane mutanen gari in suna azzalimai kuma dama kamun ubangiji mai raɗaɗi ne kuma yana da tsanani kamar da kansa ya faɗa inna batasha rabbika la shadid lalle dankar ubangijinka tana da tsanani to ubangiji yana da sifa ta maqt shine ashaddu darajatil ghadab to Allah subhanahu wataala gaba ɗaya yayi fushi da mutanen duniya ba dan kuma ba saboda saba masa da suke yi saboda cin zarafi da ake wa addinin sa saboda rukunsa kai na kashi da ake wa shari'ar sa saboda rayuwa da ake ta kara zuwa bayan ya saukar da tsarin da za a bi to don haka wannan ya sa ubangiji ya fushi da mutanen duniya gaba ɗaya sai 'yan kaɗan cikin ahalin kitab ahalin kitab wa'anda aka saukar musu da littafi a baya to kuma da suka shiga min babi aula wa'anda suka yi riko da littafin annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa su kuma za su fara shiga kafin ahalin kitab to wannan fushin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi a farkon al'amari dama mutane sun kasance a kan doro na shari'a da bauta tunda tunda Allah ya halitta dan adam na farko ya sauke shi da mukami na annabta kuma ya dora masa nauyin isar da sako annabi adam da ka mutane ba su tashi suna jiran annabi ba annabin ne ma izo ijira su don ya zama an yanke hanzari ko mutane sun zarce a haka har tsawon lokaci har sai lokacin da suka fara bin shedan suna bijirewa umarnin ubangiji to tun daga nan ubangiji ya fara fushi da mutane har zuwa lokacin da saban ninkuwa yake yana ƙara yana ƙara wato yana ƙara rubanya yana ƙara ninkuwa da aka fi annabi sallallahu ke ba mu labari cewa Allah ya yi fushi da mutanen duniya gaba ɗayan su da waɗanda ba larabawan su ba in ban da kaɗan daga cikin waɗanda suka yi riƙo da lissafin Allah to a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanayin yadda addinin ya zo a wani yanayi ne da mutane suke masa kallon rauni shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Muslim ya rawaito da shi da al-Imam Ibn Majah yake cewa addinin nan na musulunci ya fara ne bako sifarsa sifa ta bako bako shine duk inda aka jifta sai an gane shi to yanzu duk mai riko da addini zaka iya gane shi a maganarsa zaka iya gane shi a aikinsa zaka iya gane shi a sallarsa zaka iya gane shi a mu'amalarsa zaka iya gane shi hatta ma a yanayin shigarsa wanda duk zai fito ya maka ƙarya addini ko da zai shigar masu addini mu'amalarsa kuma ta nuna saɓanin haka sai ka gane shi saboda baƙo duk inda ya shiga ana gane shi al-islamu bada a gariban haka ya fara don haka duk waɗanda suka musulunta a lokacin annabi sallama an san su an san iyayensu an san kakanninsu in kai ba ma dan maka bane an san daga inda ka zo kuma ko ka ɓoye musuluncin sai an gane ka saboda musulunci baya kuya maganar ka zo ka cika duniya da zafin kai kana ganin cewa kai kaɗai ne musulmi kuma aikin ka baya nuna haka ƙarya ne a ƙarshen zamani wallahi sai an gane ka innal islamu bada a gari ba. to yadda ya fara din nan maza Allah ya ce wa yaudu ghariban kama bada to za a zo lokacin da musulunci zai sake komawa yanayin sa na bakunta kamar yadda ya fara zai zama duk wanda zai riko da addini to kamar bako ne a cikin mutane wanda duk inda ya kewaya ana iya gane shi sai maza Allah ce to faquba lil ghurabai aljanna wata take da inuwa mai fa'i ta tabbata ga duk waɗanda aka yi masa rijista a cikin wannan sifar ta baki duk wanda ya zama baƙo to ya sa ransa a inuwa insha Allah yana cikin waɗanda za su gaji aljanna fatuba alkhairi mai yawa jin daɗi na duniya saboda ba ka da haukun cewa ka saba wa Allah da kuma kwanciyar hankali lokacin mutuwa da samun tsira a wajen Allah iya ga waɗanda suke da wannan sifar ce ta baƙi. saboda haka idan duniya ta taho a kan wani yayi da tsari kaga cewa shi zaka bi ba za ka fi tsarin baki ba to ka shiga uku ka lalace wannan magana da Maza'ar Allah faɗa to manzo Allah ya ƙara jaddada ta ya kuma ƙarfafa ta nan ta al-islamu bada'a gariban amma hadisi Abdullahi bin Umar wanda Imam Muslim ya rawaito da hadisin Anas wanda Ibn Majah ya rawaito sai da manzo Allah ce innal islama bada'a ghariban ya ƙara da sifatis tauki da inna al inna innal islam bada'a ghariban tabbas musulunci dan ka sani tunda baka wajen labari ake baka to addini ya fara a yanayi na bakunta to mu za a sosara da kyala mutane ba sai da ya sifantawa sahabbai irin sifar waɗanda za su zama bakin a ƙarshen zamani sai aka tambayi manzo Allah sun aka ce manil ghuraba wannan zo a cikin mu'jam at-tabarani kabir da musnad al-imam ahmad da kuma kitab al-ghuraba na imam al-ajurri da kuma sharh as na imam al-baghawi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi bi asani da mutaqariba aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi manil ghuraba suwaye bakin a ƙarshen zamani to sai maza Allah ya nuna ba 'yan gari ɗaya ba ne ba 'yan unguwa ɗaya ba ne ba 'yan ƙabila ɗaya ba ne humun nuzza'u min alƙaba'il za ka ga cicciro su ake yi daga ƙabilu daga kowace ƙabila ba ka rasa wani wanda Allah ya masa gamdakatar ya zama yana cikin wannan zirin humun nuzza' an nuzza' jam'u nazi'i nazi'i kuma shine wanda aka fito da shi daga cikin mutane ya zama yayi fice daban yake da su sai kaga a cikin dangi ma ana ganin sa kaman wannan ya fiye kaza wannan ba gidaje ne lalla ko ana ganin shi ya fiye tsaurin addini ko ya fiye zafin kai ko la'alla shi ya fiye iya yi amma dai Allah ya ɗauko shi ya ɗauko wani ma daga wani familin ya ɗauko wani sai Allah ya tattara su a wuri ɗaya ka gansu suna haɗuwa a masallaci ɗaya ko suna haɗuwa a platform ɗaya ko suna haɗuwa a kasuwa ɗaya ko aƙalla suna haɗuwa a ra'ayi ɗaya ko da wannan yana ƙarshen gabashin duniya wannan yana ƙarshen yammacin duniya amma dai maza Allah ce humun nuzza'u min alqaba'il Allah cicciro su yake yi a fito da wannan a fito da wannan har sai a haɗa su da haka maganar waɗansu 'yan gari ɗaya ko 'yan unguwa ɗaya ko 'yan masallaci ɗaya su iyakance addini da iya sifar su wannan kuskure ne sifar gurba tana kan sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bayyana ga kuma yau muna bayyana muku wasu daga cikinsu ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fayyace sifofinsu kamar yadda yake cikin hadisin da imam tirmizi ya rawaito daga kasir ibn abdullah ibn amr ibn auf ibn yazid ibn minhat al-muzani tabi'i ne da malamai suka yi magana a kansa ta fuskar nagarta mada imam tirmizi yakan inganta hadisinsa yakan hassana hadisinsa amma al-mu'tamad fi kamar da ibnu abdulbar ya faɗa shine yana da rauni shi kafir din sai dai hadisin jabir yashhadu la ya rawaito hadisin daga mahaifinsa daga kakansa amr ibn al-muzani yake cewa manzo Allah sallallahu da aka tambaye shi aka ce su suwaye wannan al-ghuraba din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa humul ladina yuslihuna ma afsada an-nas su ne wa'anda duk inda suka ga akwai ɓanna suna zuwa su gyara mutane za su yi ta ɓanna za a yi ɓanna a aƙida to za ga duk inda suka ga ɓanna a aƙida sai sun gyara to kullum karatun su maganar gyaran aƙida ne za a zo a ɓata ibada hatta sallan nan da ake yi wallahi za a zo lokacin da za a canja ta amma fara zuwa ga shi can hadisin abu sa'alaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa latun qadanna ural islami urwatan urwa za a zo lokacin da igiyar musulunci za a dinga kwance ta ɗaiɗai za a dinga masa yadda ka san noti na injin mota ana kwance sha aje wannan a kwance sai an yi masa ɗaiɗai to haka za a yi wa musulunci kullama nuqidat urwa da an kwance ɗaya ta shabbasan nasu nasu billati taliha sai mutane su ta mutaki wannan tun da ya yi sako-sako yanzu mu haƙura da wannan mu zama daidai da yan bid'a da makarnata mu koma waccan mu haɗu a kanta. ita ma aka warware ta a hankali a hankali kaga da mutum a wajensa kiɗa haram ne amma a hankali a hankali a hankali yanzu ya dawo shi ma yake yi yake nemowa da a wurinsa ƙarya haram ce amma a hankali a hankali ya dawo ya halatta ta da a wurinsa take tufafi haram ne aske gemu haram ne amma a hankali a hankali a hankali a hankali saboda yana ganin kowa yana yi shi ma ya dawo yanzu sai in ma ka matsa a ta ka ake ka da su don Allah tunda yanzu in ka ce za ka matsa sai su bugu da su bar addini to kullama nuqidat urwatun tashabbasa nasu billati taliha madara ce fa awwaluha naqdan al farkon abin da za a fara ajewa a daina amfani da shi shine constitution tsari da Allah ya saukar a yi shari'a a kansa za a fara sakinsa a kyale shi za ga musulmi ba ruwansa da wace kotu zai kai shari'a shi dai kawai abin da yake nema shi yake nema kuma musulmi ne wa akhiruha naqdan as-salah ƙarshen kuma abin da za a zo a warware shi ne sallah za ka zo in ka ce yau a yi sallah irin ta manzo Allah sallama to sai a dinga ganin ka ka zo da wani sabon abu wannan wani irin abu ne ku kun fiye tsanantawa ku dama haka kuke sai iya yi ne da ku ku ne kaɗai masu addini to wa akhiruha na qadan as-salah har Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wala yusalliyanna aqwamul ladina lahu za a zo lokacin da ga mutane sun shigo masallaci kuma ba musulmai bane za su kuma ce za su yi sallah kuma ana yin haka har na nawa ne suke shiga masallaci da sunan siyasa Allahu alam wa taqila ma aka kabbara sallah wasu za su iya kabbarawa yanzu da yawa mun fi ta tsarin siyasa akan tsarin addini za mu iya haɗa kanmu a jam'iyya ta siyasa ba za mu iya haɗa kanmu a jam'iyyar addini za mu iya jurewa bambancin da ke tsakaninmu a siyasa eh duka muna jam'iyya kaza amma a cikin jam'iyyar akwai 'yan gidan kaza da 'yan gidan kaza da 'yan gidan kaza in ana maganar jam'iyya jumlatan za mu iya haɗuwa a kan sunan jam'iyya da harafan da suka haɗu suka ba da sunan jam'iyya mu manta da maganar wannan wannan bambance bambancen na gidanmu amma batun addini shi kam a iya muna cikin fahimta ɗaya ma ta riko da kitabu wa sunna amma saboda wani ɗan dalili da bambanci zai isa kowa ya wani kullum wujaha kowa kaga ya kama inda yake to abinda mazala sun ake gwada mana kenan cewa su wa'annan su ne na ma aftadan su suna gyara abinda mutane suka bata za su zo batun ibada su gyara batun mu'amala su gyara kaga ɗan abu bai taka karya karya ba a wurinka amma za ga wa'annan mutanen ba sa wasa da su daidai da agogo wani wallahi ba zai ɗaura ba sai ya tambaye ka gashi dai ba agogo a lokacin annabi sallallahu alaihi shin ko ya halatta yi kaza abin da yake nufi shine ka ba shi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kaga mutane suna yi a hajji da umra kowa yana tsoron kai zai asara kudin sa yana kokarin ya tambaya in nayi kaza ko yayi daidai da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to akwai wanda dako suke yi ba kai wallahi akwai wanda saboda tsabagen kishin su da addini kudi suke kundigewa su biya haji ba wai dan sauke fara ba tuni sun riga sun sauke don in sun ga ba daidai ba su gyara kaga allazina yuslihuna ma afsada nas wannan ɗaya daga cikin sifofin su ne kuma ba sa jin tsoron wannan shugaba ne ko wannan mai kuɗi ne ko wannan ɗan uwanmu ne ko wannan na jikina ne inda gyara ya zo za su bi irin tsarin da shari'a ta ce kuma su gyara kuma ko da kai da a wacewa kai mai gyara ne in kai kuskure a wajen gyaran suna iya ɗaukar matakin da shari'a ta tanada kai ma su gyara maka humul lazina yuslihuna ma afsadan nas su suke gyara wa mutane abinda mutane suka bata sannan ya zo a cikin hadisin jajir ɗan abdullahi Allah ya kare da a gare shi inda tabarani fil kabir sannan tabarani ya rauce shi daga hadisin sahal ibn sa'id al-sa'idi Allah ya kare da a gare shi madara sa sai ya ce humul lazina yaslihuna wancan yuslihu na min aslaha yuslihu wannan kuma salaha ya suluhu su ne wa'anda su kansu ɗin nagari ne suna barin kansu akan nagarta hina ya nas a daidai lokacin da mutane suka lalace ko siyasar za su shiga to za ga da addini suke yinta ta da hattara addininsu wani jallayi ne da ba a yi sa a ƙetara musu shi ba in kasuwa ce komai yawan riba in ta ci karo da abin da Allah da manzansa suke so za su dakata su ce ba sa buƙatar riba ya yasluhuna shina yafsudun nas ya yafsudun nas Imam Ahmad a ruwayar Sa'ad bin Abi Waqqas da irin wannan lafazin yasluhuna idza fasada nas kaga irin amana ta malaman hadisi ko lafazi aka canja sai sun kiyaye shi su kuma nukat sai sun gaya maka hukuncin riwayar dan ka bauta wa Allah ala yaqin hum alladhina yuslifuna ma afsada an-nas hum alladhina yaslufuna hina yafsudu an-nas hum alladhina yaslufuna idha fasada an-nas dan baka gane wancan ba to zaka gane wannan in mutane suka lalace suka gurbace aka koma wai rayuwar ta koma madda to su kuma a lokacin ma suke yin addinin sannan ya zo a cikin hadisin abdullahi dan ya zo a cikin hadisin da al-imam at-tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jam al-kabir da kuma al-mu'jam al da imam al-fasawi da ya rawaito a cikin at-tarikh ko al maarifa da sannan imam al-ajuri a cikin kitab al-ghuraba da asani su ma ba daga wato abdullahi dan amr dan as Allah ya kare da a gare shi duk da malamai sun taɓa isnadin riwayar amma an ba da amsa akan taɓin da suka yi mata kuma wannan shawahid da hadisin sun nuna lalle maganar nan ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to manzala sallama da aka tambaye shi aka ce waye al-ghuraba din nan ne sai manzala sallama yake cewa qaumun salihuna qalilun wasu mutane ne nagari ba su da yawa inda za a yi kididdiga za ka ga an fi su yawa fi na in kasirin amma sun fito cikin taron gungun mutanen banza masu yawa cikin mabiya wani addinin cikin gurɓatattu a cikin mabiya addinin cikin 'yan duniya wanda addinin bai dame su ba su kan ba su da yawa aka yi la'akari da mutanen duniya kuma ai haka ne mutanen duniya yanzu sun kai sun doshi biliyan tara amma musulman cikinsu biliyan ɗaya ne da dubu ɗari tara kusa da haka to ka ku ai ba su da yawa musulman cikin ma gaba ɗaya sannan ka ɗauko musulman ma ka kasa su mutum nawa ne suke kilemin ɗin sunna sannan a cikin ahalin suna ma mutum nawa ne suna ta dame su a aƙida a aiki a ibada a mu'amala suke aje sentiment ɗinsu su tsaya su kalli sunnar ba su da yawa ƙaumin salihu na ƙalilun fi nasi su in kafirin sai mazala sama yake cewa man ya'sihim wa'anda suke saba musu aksaru min man yuhibbuhum ay aktaru min man yuti'uhum sun fi wa'anda suke musu da'a yawa nawa ne za a samu malami na ahlus sunna ya fito a media ko a tv ko a radio ko a jarida ya faɗi magana ta gaskiya da za ta iya rikin ɗin mutum dubu biyar watakila ka gabe fi mutum goma ishirin talatin ɗari ne za su yarda da maganarsa ragowar kawai allah allah suke su huce yanzu ka duba akan platform na, na social media tarin gungun mutanen da suke kan facebook mutum nawa ne na Allah a iya cikin musulman to hatta na Allah ma mutum nawa ne suke jin daɗin abin da yake na gaskiya na addini abin da zai baka mamaki a cikin musulman ma yau da za ka tashi ka yi raddi ko ka yi wata hayaniya ko baragada sai ka ga viewers ɗin sun kai dubbai amma za ka fito ka ce ƙala Allah ƙala Rasulullah sallama ƙala sahabiwa na ƙala wani sai ka ga iya waɗanda za su saurara ba su da yawa saboda ba shi ake bukata ba man fihim aktaru min man yuti'uhu yayin da za a samu wani celebrity ko wata celebrity wanda suna da awar musulunci su fito su faɗi wata magana wata a mizanin hankali ma mutum mai cikakken hankali ma bai kamata ya ɓata lokacinsa ya saurare ta ba amma sai kaga viewers masu comment masu fashin baki la'alla ma a ɗauko ta in a tiktok take a ɗauko ta a dada ita facebook watakila daga ran ma a gayyato mai maganar a zo a zauna da shi a tv kaga jama'a yanzu celebrities na social media sun suna kewayawa kwararo kwararo har layi ake ana bin su ana kallon su kaga ku addini ya shiga cikin gurba kenan ko man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhu to waɗannan mutanen su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin tserarwa in ya tashi saukar da bala'i Allah ya ba da labarin bani Isra'il ya ce wasu alhum an ƙarya ka tambayi banu Isra'il ai sun karanta sun ji kakanninsu ne abin ya faru a kansu a cikinsu akwai waɗanda suke zuwa su suna yin faɗa su kamo kifi masunta ne Allah ya togace musu ranar asabar ya hana su yin su don jarabawa amma suka karge dokar Allah to amma a cikinsu akwai mabiya addini na gaskiya su ne suka tashi suke cewa jama'a ku ya yi Allah fa wannan abin da kuke ba daidai ba ne to amma a cikin mutanen aka samu wasu ummatun minhum sai sai lima ta'izuna qauman Allah ku kyale su ba sabarin ku ɗaya ba ita duniyan nan ko layira da kake ganin ta hanyar maka ce kowa da guzurinsa kyale su ba kabari ɗaya za ku shiga ba sai Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shayda ai ku kyale su Allah zai azabtar da su ku rabu da su kawai ku harkar ku amma wa'annan mutanen mabiya addini sai suke cewa a'a ma'aziratan ila rabbikum ku da kuke hana mun kula mutunta ubangiji to muna so mu tsayar da uzuri ne ga ubangijinku don ubangiji ya ga mu dai ba ruwanmu kuma su ma watakila su dawo in muka yi musu wa'azi Allah ya ce falamma na su ma zikiru bihi da suka ƙyala abin da aka yi musu wa'azin da shi to da muka ta saukar da masifar an jaina allazina hauna an fasadi an su'i wa'anda suke hannu sai muka keɓance su ba mu sa su aske wanda za mu azabtar ba wa akhadna allazina zalamu bi azabin bisin a kira a bi azabin ba'isin wa'yancan kuma azzaliman da su da masu hana a yi wa'azin gaba ɗaya muka haɗa su muka kama su da azaba ne mai ɗaɗi saboda fasikancin da suka zanta suna aikata ashe a gaban nama a ƙyale ta fasikanci ne da haka ya zama wajibi jama'a in muna so mu shiga cikin wannan sifar ta gurba sai mun tattaro ga baki ɗayanmu mu mun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙar ɓanna kowace iri ce wa'annan mutanen su ne wa'anda Allah subhanahu ta'ala ya sifanta su da baƙiyya, saboda ba sa shiru in sun ga abin da ba daidai ba Allah ya ce falaula kana min alquruni min qablikum ulubaqiya me ita ba za a samu ulubaqiya ba su waye ulubaqiya yanhauna an fasadi fil ard wanda suke hana ayi fasadi a ban kasa da karfin mulkin su ko da karfin dukiyarsu ko da karfin ilimin su ko da karfin yakinin su kowa yayi gwargwado illa qalilan mimman anjayna minhum su qulub qiyada illa qalilan mimman anjayna minhum wattaka menene ubangi subhanahu ta'ala ke cewa su kuma wattaba alladhina zalamu ma usrifu bihi wa kanu mujrimina amma azzalimai sai suka ci gaba da jin dadin abin da muka ni'imtar da su shi a duniya kuma sai zama sun zama masu laifi ƙarashin bayani shine Allah ya halakar da su shi Allah ya ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun Allah baya halakar da alƙarya bisa zalunci kuma a ce mutanen alƙaryar mutane ne nagari qaumun salihun qalilun humul ladina yaslihuna humul ladina yuslihuna kaga magana salah din ta tsara da'o su ne wa'anda dizzinsi Allah yana tare da su Allah ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba huwa yatawalla as-salihin waliyi na majibincin lamari na shine Allah da ya saukar da alkur'ani kuma dama shi ke jibintar lamarin mutane na gari Allah ka sa mu cikin wayannan mutanen su mafi alkhairin talikai a duniya baki daya wanda a cikin suratul bayyina Allah ya sifanta su cewa ulaika hum khairul bariya to amma wannan ayar jama'a ba a shigar sa haka kawai da magana ta fatar baki ba a shigarsa da zafin kai ba a shigarsa da jahilci ba a shigarsa da san zuciya da san rai wajibi ne sai ka aje san zuciya ka gefe guda ka kalli shari'a kuma wajibi ne sai ka roƙi ubangiji domin wallahi duk inda ka kai ga san alkhairin Allah bai gadawa ba za ka iya ka alherin ba kamar da Abdullahi bin Mas'ud kamar da Imam Darimi ya rawaito da sanadin sahih yake gaya wa 'yan zafin kai yake cewa da suka ce to ai mu wannan abin da ka kaga mana alheri muke nufi yace wa kan min muridin lil khair la ku ba ku san cewa da yawa akwai masu san alherin ba sa rasta ba yanzu miyagun aqidin da suka fito suka dinga zama sanadiya asarar rayuka rayuka na musulmai na bayan Allah na mahaddata alqur'ani wasu ai da alheri ne suke nufi amma kuma Allah bai datar da su ba suka fada cikin sharrin da Allah ne kadai san su. ta yiwu yau kaga kuna tare da mutum yana kan tafarki gobe saboda tsabagen sansa da alheri in Allah bai yi masa muwafaka ba sai kuma je ya fada kishi ya alkhairi shi yasa ku ga annabi sallama da ya tsira ba shi da matsala amma da Allah ya ce masa roki abin da kake so cikin hadisin mu'azu dan jabal wa warada min hadisi ibn abbas wa wal hadisi sahihun kashab da aka ce roƙi abin da kake so mafarki yayi ga Allah fa Allah ya ce mar tambaya abin da kake so bai roƙi kowa ba sai ce an ya kaluka fi ilal khairat wa tarka wa tarka al Allah ina ka ban iko in dinga aikata alheri kuma ka bani iko in dinga barin mummunan aiki kuma in ka rakka za ka ga addu'ar mu za su ma duka akan wannan ne duk lokacin da za ka zai zage dan tsaye addu'a sai ka ga irin wannan abin yake rufa mazala ta ki Allahumma ni as'aluka ishatan haniya Allah ina roƙonka rayuwa ta kwanciyar hankali ba wai ta yawan kuɗi da mata da ababen hawa ba a'a ta rashin rudani da rikici na addini wa mitatan sawiya da kuma mutuwa cikin sauƙi mutuwa cikin sauƙi shine mala'iku su zo ɗaukar ranka kuma suna Allah Allah su karɓi ranki sama da shi wa maraddan da kuma makoma ghaira mukhziyin wala fadih wacce in an tashe ni ba zan dinga sunkuyar da kai na, ina cikin kunya ba ina ganin mutane da wani ido zan kalle su ashe ba su san ga halin da nake ciki ba ka sa ni a cikin yanayin tozarta kaga dai duk magana ce ta lahira kenan to sai ka zage danta. yan uwa a irin daidai wannan lokacin ne muke ƙara jajantawa kanmu akan musibar da ta faru a wannan satin ina cewa da san ajiya kamar yadda kafofin watsa labarai suke rawaitowa na rashin da'a da rashin ladabi da rashin bin dokoki na duniya gaba daya na cin zarafin shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi Wasallam. wanda wannan yana daga cikin mafi shirin jarabawa da za a yi wa musulmi yau a duniya ya wayi gari a inda za a iya zagin shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi Wasallam. wanda kafin ka yi tunanin kowace irin musiba da duk irin asarar da za a yi babban tashin hankalin da damuwa shine abin da kafiran farko ma ba sa iya yanzu an samu kafiran ƙarshen zamani suna iya yi tun da kake ba ka taɓa samun wani mai ƙaunarka mai son ka ba irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da kansa ike cewa ike gaya wa sahabbansa lokacin ba a san da mu ba ma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce mafi tsananin kaunata a cikin al'ummata sune waɗanda za su zo nan gaba zaka samu ɗaya daga cikinsu yana burin ina ma dai ya tattara dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar ya ba da duk wani dangi nasa a ba shi dama ya gani su ɗaya kuma da mu yake annabi muhammad sallallahu alaihi lokacin ba mu kwata-kwata Allah ne kaɗai ya san da zuwanmu wanda a cikin ‘yan uwansa annabawa kowane annabi an masa wata gara ɓasa ta yi roƙi wani abu kowane iri ne a duniya a yi masa hadda shi yana ciki banda baya-bayan da aka yi masa amma da aka zo kansa sai sai ya ubangiji ne a ajiye mintawa saboda al'umma ta zuwa ranar alkiyama kuma tun anan yake ta kwantar mana da hankali lokacin da yake ba wa sahabbai labari yake cewa za a zo a tsaya a farfajiyar tashin alkiyama Allah zai kira annabi Adam ya ce ya Adam zai ce ai rabbi labbaika wa sa'adai ubangiji zai ce akhrij min zurriyyatika ba'san nar fito da ƴan wuta a cikin zurriyarka sai annabi Adam ya ce suwaye ƴan wuta ya ubangiji sai ubangiji ya ce ka rarraba su mutum dubu dubu a kowane rukuni na mutum dubu a kwashi mutum 999 a kai su ta ɗaya a bashi shiga aljanna hankalin sahabbai ya tashi manzo Allah ya ce fa yau izin ya yashihul wildan a lokacin kananan yara furfura za ta fito musu duk wata matan da take da ciki za ta barar da cikin a lokacin saboda bala'i hankalin sahabbai ya tashi ne ruwa ya ce da manzon Allah ya ga irin halin da muka shiga saboda Allah ce azizun alaihi ma'an sai ke cewa ba ku ba ne ai akwai ya juji wa majuji a cikinku to wannan 999 yawancinsu cikin ya juji wa majuji sai ce ku kam ina fatan ku zama kaso ɗaya duka uku na 'yan aljanna in an kasa 'yan aljanna to gaba ɗaya al'umma ta su ne kaso ɗaya duka uku sai suka yi kabbara maza Allah ya ce. kai ina ma fatan an kasa 'yan aljanna rabi to ku ne gaba ɗaya duk al'umma ta ne ta saura ka mu a duniya ga baki ɗayanta ta tattara ne akan abu ɗaya neman yarda Allah ta hanyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma mun yi imani ƙarshen ƙarshen ibada shine kan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ka samu wannan shaidar to ka gama samun ƙarshen ƙololuwa ta ibada domin ba za ka zama mai tsananin tauhidi ba sai ya zama akwai zunzurutun ƙaunar Allah a cikin zuciyarka ba za ka zama mai tsananin mutaba'a ba sai ya zama akwai zunzurutun ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka domin ƙaunar ita take zuwa tauhidi ya biyo ta mutaba'a ta biyo ta duk irin tauhidinka da mutaba'arka in babu kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to babu kauna babu tauhidin babu mutaba domin daga cikin shar'an la ilaha illallah akwai al-muhabbatu al-munafiyatu lil-bughd dole sai ya to Allah ne a ranka fiye da kowa annabi sallallahu alaihi wa ne a ranka fiye da kowa inda zaka ji cewa zaka zabi rayuwarka akan mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama to wallahi ƙarya kake ba musulmi bane kai na gani abinda hassan bin sabit ya faɗa ya faɗa ne da yawon duk wani musulmi fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum da da babana da mahaifin baban nawa da mutunci na da komai ni na ba da shi kyauta amma ka a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khubayb ibn Adi an zo za a giggir gididdiba namansa a maka a gaban ƙurayshawa aka ce to abinda muke so kawai ka ce ina ma dai annabi muhammad sama ne a wannan yanayin da za a kashe shi a gaban arnan duniya wanda ba wani arne da ya kai su a lokacin ya kalle sai ce wallahi a ce yau mu za a sa ya fito kaya ta taka shi na yadda a kyale shi kan kaya ta taka shi ku yanka ne kuma da abin da za ku su sauraka shi ɗan adam mumini ba shi da abin da ya kai manzan Allah sallama ba wani wanda yake bin mu bashin ta'aziyya da ya kai bashin da muke bin sana a mana ta'aziyya da jajan an taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba ma shayi ko tsoron bayyana hukuncin Allah akan duk wanda ya taɓa mutuncin annabi sallama kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na alto ijma'in malaman duniya fuqaha na duniya akan cewa wanda duk ya taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncinsa shine hukuma ta kashe shi haka ibn subki a cikin asaiful masulul shi ma ya naƙanto ijma'in malamai na duniya gaba ɗaya wannan matsala sai da babu saɓani a kan kuma ya zama wajibi ga hukumomi a kowane irin mataki duk wata hukuma da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mata alhakin kawo zaman lafiya to ta sani cewa babban sanadi na zaman lafiya shine mutunta addinin masu addini domin a musulunci ba a yadda ko mai bautar gunki ne ka je ka zagi gunki ba wala tasubbu allazina yad'una min dunillah wannan nassi ne na qur'ani muhkam fa yasubbu allaha ajwan da ghairi ilmi kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum antum faɗan albarkati addini bai hana ka ba ka faɗi duk abin da ka faɗa ka aikata duk abin da ka aikata amma addini ya bada dama a yi da'awa matuƙar a wajen nuna wa mutane gaskiya ya ka ba sai human rights ne na ƙarshen zamani zai gwada wa musulmai irin tsarin da ya kamata su tafi ba dama akwai shi a cikin musulunci muna da wannan tsarin duk abin da ya dace da tsarin musulunci na a hukukul insan na human rights haƙƙin ɗan adam da sauransu za ga musulunci baya inkarinta ko da a cikin wani kundi ya zo daban iya inda musulunci yake cin gyara abin da musulunci ya hango cewa akwai zalunci a ciki zai ce to wannan abu kaza daidai ko dai kaza akwai zalunci a ciki to don haka hukumomi wajibi ne ga hukumomi su dinga mutunta mashair na kowa ba masifar da ta kai yau a taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mun tun daga lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa yanzu mun saba mun san tare da Allah yake yi wajen wulaƙanta duk wanda ya taɓa mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum kirista ne mu a wajen mu zagin annabi isa kafirci ne wanda duk ya zagi annabi isa to ya fita daga musulunci saboda zagin annabi yana irin sabon da zai cire mutum daga musulunci zagin maryam babban laifi ne a cikin addinin musulunci duk wani annabi muna mutunta shi kai ko da awa akai aka ce wani annabi ne in dai ba muna da nassin da ya tabbatar mana da cewa wanan da aka faɗa ba annabi bane ba muna jingina al'amarin zuwa ga Allah saboda Allah ya ce minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk kuma mu fito mu bayyana addinin mu nuna addinin mu da haka ya zama wajibi mu kuma gare mu ɗaiɗaikun musulmai na ɗaya mu take zage dantse wajen sanin hukuncin Allah domin sanin hukuncin Allah ne kaɗai zai tabbatar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya kuma ya zama wajibi masu da'awa da masu arziki da masu kuɗi a haɗa kai domin ƙara fahimtar da mutane waye annabi sallallahu alaihi wasallama domin duk wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓa mutuncinsa ba duk wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san tarihinsa ya san labarinsa ba zai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi abin takaici ne a ce a cikin arewacin Najeriya akwai waɗanda har za su iya zagin annabi sallallahu alaihi wasallama la'alla ba su san waye annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi akwai taƙaitawa a wajen da'awa a cikin garuruwan musulmai irin arewa eh, masu yammacin najeriya a kusa-kusa a gari irin kano a gari irin zakwato a gari irin zamfara da sauransu a gari irin katsina za ka iya tsallakawa abinda bai kai kilomita da 150 ba la'alla za ka samu mutanen da ba su san waye annabi sallallahu alaihi wasallam bai huta iya suna ba amma sun san duka halin da jam'iyyun siyasa suke sauraka ya zama wajibi a gare mu sai mun sake zage dantse wajen buɗe wuta wajen bayani na martabar annabi sallallahu alaihi wasallama da bayanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin hatta wanda bai musulunta ba in ya ji shi zai fara faɗa da wanda yake ƙoƙarin taɓa daraja annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama mujrimi ne وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين wannan a kowace irin doka ya zama wajibi musulmai su cika fito da dokokin da addinin su ya tanada domin duniya ta sani ta ƙara gane kyawun addinin muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mana da zaman lafiya Allah subhanahu wataala ya kwantar da hankalinmu ya ubangiji muna roƙon karka kama mu da abin da azzaliman mu suka yi a cikin mu ya ubangiji muna roƙonka wannan yanayi da muke ciki na tarkatirkar siyasa Allah ka danka amanar mu a hannun zaɓaɓɓu waɗanda suke masu tsoronka Allah karka dinka amanar mu a hannun asharare azzalimai wanda ba sa jin tsoronka Allah ka zaba mana shugabannin da za su tsayar da adalci a cikin mu Allah ka zaba mana shugabannin da za su shimfida mana yanayin da za mu bautawa Allah cikin nutsuwa Allah ka zaba mana shugabannin da za su yaki talauci Allah ka zaba mana shugabannin da za su yaki jahilci Allah ka zaba mana shugabannin da za su yaki zalunci da gidadanci ya ubangiji muna roƙonka ka danka amanar mu a hannun inda ba sa jin tsoronka ya ubangiji ka bawa shugabannin mu hikima da basira da iko da ilimin da za su iya jagorantar al'umma irin jagorancin da kake so ya ubangiji waɗanda kuma ba za su iya shiryuwa ba a cikin su Allah ka nesanta su gaburan duk abin da suke so ya ubangiji ko sun nema Allah kar ka ba su Allah ka danka amanar mu a hannun inda za su ji tsoronka wajen jagorantar mu a ko'ina suke kuma a kowane waje suke Allah muna roƙonka wanda suke zalintar mu suke zaluntar addinin mu ubangiji Allah ka saka mana Allah ka ƙara daraja da tsira da aminci ga annabinka manzanka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da ahalin gidansa da sabbansa baki ɗaya.